sai ce a jihun riga aljai cikin larabci ana fada ana ana a jihun riga wannan ko ko wuyan riga shi ne ce a jihun riga kusa da kirji a ciki ko gairi mm. ko haka ne ko ba haka mutanen da sai a dinka a ciki ko a buɗa nan a sa hannu a abin nan to yanzu ya kai ko ya aka yi a jihun riga sama ake gwan kirji ko ya yi daidai ko daidai ba abubuwan da ba taba tsammani ya ba su kula ba ya ba su iya ya kula da su قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم ابن نافع عن الحسن عن طاووس عن أبي هريرة قال إمام البخاري يتي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتفدق مدوب كيف hankali da hazakan Imam al-Bukhari hadisin da ya koro ya kawo manzon Allah abinda manzon Allah ke faɗa da Imam al-Bukhari ya iya gano cewa a jihuri za kamata yayi ya zama sama wurin ko wuya ko wuyar riga yace manzon Allah sallallahu ya buga misali marowaci da mai ciyarwa mai kyauta mai bayarwa Bala, ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق yace manzon Allah yayi misali marwaci da mai siyarwa kama sali rajulaini alaihi ma jubbata ne min hadiri sai manzo Allah ce ka ce mutane ne guda biyu suna saye da riguna guda biyu rigunan kuma an an din su ne da karfi na karfi kamar sulke ke kadis kadis farrat aydihuma ila sudihima wa taraqihima yace suna saye da mutane biyu mai ciyarwa da marowaci suna saye da riguna na karfe ko sarfe hannayensu ya kawo ya zama tilas hannayensu su masu a ciki zuwa wurin wuya فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة بسطت عنه حتى ترجع أنامل أنامله وتعفو أثره. إتي مي كير وائل جزء أن ليك سي كير حنونسا سي رجال تدد فائي يسامو إن زي تشير حنونسا هر رجال تسوكا تنا شهر قرام حي حي إن ليك wajen alal bakhil saboda yawan ciyarwa mm. in kana ciyarwa kana yalwata sai kai ma Allah ya yalwata maka mm. in kana matsantawa kana kuntatawa sai kai ma Allah ya matsanta ma ya kuntata maka mm. haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace manzo Allah ne mujibud da'awa mujabud da'awa sai addu'a yace ya Allah madaukakin sarki duk wanda ya jibinci wani al'amarin al'umma ta ya matsanta musu Allah ka matsanta musu duk wanda ya jibinci al'amarin al'umma ta ya yalwata musu ya musu sassauci Allah kai masa sassauci ka yalwata musu amin haka addu'a manzo Allah yake to sa'an nan na biyu marowaci وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها yace marowaci duk sa'an da zo yana son ya cire kuɗi ko ya sadaka sai rigan ta da kamewa hannunsa ya dada ya rasa yadda zai ya cire hannunsa har ya sa a jihu ya cire kuɗi qala abu hurairata sai abu ya ce. فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه يتي سينك من الله صلى الله عليه وسلم ينا مثالي دهنن سأتين أجيه قوي الرجاء فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع إنتي هنا ما كذا لو كتن من الله كيفا من يلوى تريغا دنغني دمر وشي ريغا تتيا الوسوى سبو دمر وشي أما نباير وانا أتغو مثالي لسا أن يسي كرا هنو يسكى نان يسكى نان يتيب كلي سيغا ريغا تايا الوسع تافا أدا تاي أو تدا الوسع جزاء وفاقا تابعه ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج fil jubbataini yace an samu mutaba'a eh, daga wurin dan daga mahaifinsa haka kuma Abu Zinad daga A'raj a cikin jubbataini suka ce jubbataini mm. wa qala Hanzala samitu Tawusan samitu Abu Hurairata yaqulu jubbatani shi ma yace ya ji Abu Hurairah yana cewa jubbatani riguna guda biyu mm. wa qala Ja'far an al-A'raj dai cikin almajiran eh, A'raj wanda yake sunan Ja'far shi kuma yace junnatani mm. gwa guda biyu babu man labisa jubbatan bayyaqatan kummaini fi safari yace babin da ke bayanin wanda ya sa riga mai hannu karan matsatsan hannu a cikin tafiya matafi ko zuwa yaki قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني المغيرة ابن شعبة قال yace in talaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li hajatihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ke kewaya ثم أقبل sa'annan da ya gama sai ya dawo fatalaqaituhu bima'in yace sai na hadu da manzan Allah da ruwa fatawadda sai yace sai manzon Allah ya yi alwala wa alaihi jubbatun shaniya. Manzan Allah na saye da jubba saka kasan sham famadmada wastanshaqa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuskure baki ya sheka ruwa wa qasala wajhahu sai ya wanke fuskarsa fa zahaba yukhriju yadayhi min kummaihi fa kana dayyiqaini da manzan Allah ya kuskure baki ya sheka ruwa kuwa ya wanke huskarsa ya gama ba so ya wanke hannunsa ba wannan dan sai hannunsa ba sai dai zai cire hannun rigar sai ta matsi ba za ta fito haka ba sai manzon Allah ya fitar da ita ta kasa ya wanke hannunsa فذهب يخرج يديه من كفيه فكانا ضيقين فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما يوانكيس ومسح برأسه وعلى خفيه فأنه يشافا كي كما يشافا أكن صافا خفي kenan ko khuffi ana ce zai ka ce khuffi zaka ce safa duk ana shafa akan ko khuffi ko safa babu lubsi jubbati sufi fil ghazwi mm. yake babin da ke bayanin halaccin mutum ya sa riga na su na sufi a cikin yaki baya nuna girman kai baya nuna isa baya nuna shuhura mm. yace ya halatta قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروه بن الزبير عن ابيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر نا كسنشي تاري دا منزن الله صلى الله عليه وسلم أولي داري أتكين أو تكفيا فقال يزكى هذا مدى تاري دا منزن الله حتى فيها إن شاء الله أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبه فقال sai manzo Allah ce amma aka ma'un akwai ruwa tare da kai qultu na'am sahabi ce yi eh, fa nazala ala arrafilatihi sai manzo Allah ya sauko daga abar hawarsa fa masha hatta tawara anni sai manzo Allah ya tafiya kadan har sai da ya buya fi sawadil laili a cikin duhun dare kuma jaa sai manzo Allah ya dawo fa afraqtu alaihi idawa sahabi yace sai na zuba masa ruwa فغسل وجهه ويديه sai manzo Allah ya wanke fuskarsa da hannunsa wa alaihi dubbatun min su mahallin mm. shayi kenan manzo Allah na saye da rigan ne mun gane ko hmm. ya halatta ko bai halatta ba ah. lam yastati an yukhrija zira'aihi minha sai manzo Allah bai iya ya fitar da hannunsa ba daga hannun rigar hatta akhrajahuma min asfal jubba hmm. sai manzo Allah ya fitar da hannunsa kaman kasa jallabiya mai matsatsin hannu in kai zaka fitar da hannu in rigar ta kai nan ba za ta hannun ba zai fita ba hmm. to sai ka sake janye ta ka saka ka dawo daga kasar rigar sa'annan ka cire kawai فلم يستطيع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل زرا فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه وأن رواية أقويت آري يتي سيما الله يشافى يا جماعة sai mai sahabin da ke zuba ruwa ya ce sai na je na cire manzon Allah safarsa ko kuffinsa don ya wanke kafarsa fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da'ahuma kalisu fa inni adkhaltuhuma tahiratayn mm. ai na saka wa'annan khuffi guda biyu a cikin lokacin tsarki yasa yanzu ya halatta nayi shafa akan su fa masaha alaihi mm. sai ya shafa akan su ka'ida na shafan khuffi ko ko safa in kai alwala sai ka saka abanka ba kai alwala ka saka ba to in wannan alwala ta warware kai fitsari ko wannan alwala ta warware in kai alwala za ka yi shafa a kai shine ma'ana adkaltuhuma sai. suna tsarki kuma ka'ida kenan ta shafan kofi kai alwala ai ba shafa za da shafa da wanke kafa wanne ne aka fara wanke kafa sai ka saka kafan ka cikin kofi ko safa ba haka bane to lokacin da alwala ta warware za ka sake yi to shine aka baka izini kai shafa akan safa din ko باب القباء وفروج حرير وهو القباء هذا اللي بيان ريغا ايه وتتفا وتأكد لاغا بايتا ويقال هو الذي له شق من خلفه وتتفاكي لأكي تاغ بايلتا يتي يا حلتا أشكا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن ابي مليكة عن المسور ابن مخرمة انه قال ان كربو دغ مسور دم مخرمة يتي قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبية من الله صلى الله عليه وسلم عن سامو سفا تكي اقوي سفا دا اكي سيدا ايسا آه القباء او القباء sai manzo Allah ya raba mu mutane walam yusi mahramata shay'a ba a ba mahrama komai ba a ciki kuma ba aika masa ba ko dan baya nan fa qala mahrama sai mahrama yace ma dan miswar ya bunayya ya kai dana in talib bina ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zo mu je ka tafi da ni wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fan talaqtu ma'ahu miswar sai zai tafi tare da mahaifinsa mahrama fa qala udkhul fad'uhu sai makarama yace madan sa ka shiga shigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan riwaya bai kawo cikin ba a wata riwaya da zamu zo makaranta ce na je na kira maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace je ka kira shi ai ba jabari bane ba ne girman kai bane na kira shi sai aka je aka kira manzon Allah sai fito mm. wai suka ce ana shiga sai aka tarar da manzon Allah zai fito sai ya fito mm. fa qala fa da'awtuhu lahu sai na kira shi mm. fa kharaja ilayhi sai manzon Allah ya fito wa alaihi qaba'un minha akwai sauran tufa daya a cikin waɗannan da aka raba fa qala sai manzon Allah ya ce khaba'tu hadha lak manzo Allah na rike da shi ya mahrama wannan kai aka ajewa qala fa nazara ilayhi sai mahrama ya kalli wannan tufa fa qala sai ce rabbi makrama makrama ya yadda ya karba an gode godiya ake ko قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال annahu qala shi yace uhudiya li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farrujun harir falabisahu thumma salla fihi thumma sarafa fa naza'ahu naz'an shadida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka bashi riga wanda yake akwai alharir ciki da zane da ado da menene abubuwa masu hankali da manzo Allah ya salla sai cire shi kaman ranki ya bashi kalkarihi lahu thumma qala sai la yanbaghi hadha lil muttaqina yace irin waɗannan tufa na alharir da wanda suke nuna shuhura da bayyana da menene da menene ba su da dace ma muminai ba masu mm. tsoron Allah جابه عبد الله بن يوسف عن الليث وقال غيره فروج حرير باب البرانس باب اللي كي bayanin hukuncin rigar da ake اكي mutanen magrib ke sawa riga ce za a sa باين كي akwai hula ko malfa sai a dago a daura in ana so a cire a ajiye وقال لي مسدد قال حدثنا مؤتمر قال سمعت أبي قال رأيت على أنس برنسا أصفر من خز يتي ناغا أنس ياسا برنس أصفر من خصفة من خز وند أكيشي دقا da aka yi shi daga dibaji mai kauri ko ko a'a daga gashin zoma zomo wa'annan aka fata zomo aka kire aka fede aka yi sai a gyara a jeme sai a yi riga wa'annan duk abubuwa ne masu daraja wannan lokacin sai wani da wani mm-hmm. yanzu ana fada sai kana ji jama'a almara tunda ga jaman ta zo ga japan ga ingila ga Amerika an kawo sabon salau na dinke dinke na sake sake ga textile ga masaka iri iri mm-hmm. wa'annan abubuwa lokacin sai wani da wani ke iya قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر anna rajulan qala yace an karbo daga Abdullahi dan Umar wani mutum yace ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ma yalbasu al-muhrim min as-siyabi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya dau haraman hajji ko umra wace irin tufa ya ma'ana akwai tufar da ya kamata ya kamata ka sa akwai tufar da bai dace ka saka ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la talbasul qumsa kada ku sa riguna wala al'ama'ima kada ku yi rawani wala sarawilati kada ku sa wanduna wanda aka tsaga aka yi ga kafa nan ga hanya nan wala albaranis kada ku sa tufan da ake ci da ita burnu wala alhifaz kada ku sa hifi illa ahadun la yajidun na alaini sai dai wanda bai samu takalma guda biyu ba to sai ya sa kufin amma ya yanke su kafan idon sawu falyalbas khuffaini walyaqta'huma asfala min alkabain wala talbasu min athiyab shay'an masahu za'faran wala alwarq kada ku saka tufa wacce aka tafa mata kirare na za'faran ne ko warsa ne ko wani iri a cikin lokacin ihrami babu sarawili yace babu da ke bayanin halaccin sa wando ma'ana wando ya kamata ka saka wando ko karka saka wannan abubuwan duka kuna jin su kamar almara ko to akwai waɗanda suke cewa sa wando bid'a duk abin da kuke ciki akwai inda aka fi ku tsanani da sati akwai ɗalibai da muka zauna da su muna karatu ɗan su mutanen yamma suka ce manzon Allah kwarjan da yake ɗaurawa shi yasa sa wando to imam al-bukhari ya zo ya kawo hadisi ya yi istinbati ne mai ban mamaki da aka ce wane tufa ya wace tufa ya kamata mai ihrami ya saka sai manzo Allah ce karka sa wando in kana ihrami hmm. mafhumul mukhalafa in baka ihrami ya halaka kai ne kada ka daura rawani in kana ihrami in baka cikin ihrami ya kamata ne kada ka sa riga mai hannu da wuya da menene in kana harami in baka harami kar ya halaka kai ne imam al-bukhari ce من غانيكو قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي من الله صلى الله عليه وسلم إتي من لم يجد إزارا wanda duk bai samu kwarjalle ba falyalbas sarawila ya sa wando ya halatta a sa wando wa man lam yajid na alaini falyalbas khuffaini mm. wanda duk bai samu takalma guda biyu ba ya sa khuffi guda biyu mm. to wannan riwaya ita aka ce ita ce ta soke wancan riwaya ta farko mm. da ta ce wanda bai samu takalma biyu ba ya sa khuffi da shara'in ne ya yanke to sai wannan riwaya ta zo ba ta ce a yanke ba sai malamai suka ce yankewa yana cikin fatan a dukiya da kufin kan ar dukiyar ka ce da an ce ka yanke yanzu wannan riwaya da ta zo ba ce a yanke ba ta ba ka izini ka saka kenan kada ka yanke mun gane ko قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال قام رجل فقال يا رسول الله وانا متن صحابي يا تاجي يا من زن الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا لكي أمرت مسكا إن مكي حرمي قال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la talbasul qamisa kada ku sa riga kada mai ihrami ya sa riga mai hannu ga wuya ga alama ga komai sai ka ɗaura kwarjalle ka yafa mayafi wasarawila والعمائم والبرانس والخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من, من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ولا ورق باب العمائم باب التي بياني كان حالته رواني ya halatta ko bai halatta ba me ce ke hujja hadisin me fada mana ko da Hausa hadisin aikin hajji yake ne yake in ana aikin hajji ba za a sa rawani ba A kan wannan fahimtar ka in ba a aikin hajji za a sa ne ya halatta ko da قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سميت الزهري قال أخبرني سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورث ولا الخفين إلا, من لم إلا لمن لم يجد النعلين فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين حديث ده إمام البخاري يكفى وأن حديث يازو كم كوري korewan sai Imam Bukhari ya fahimci cewa wani lokaci ne kayyadajjen lokaci aka hana ka karkayi a ce sabanin wannan lokaci an baka izini hmm. shine kawo zance riga wando rawani da menene da menene hmm. akan hadisi daya babu taqannu'i babin da ke bayanin hukuncin at-taqannu'u shine kaman amma wali kenan mutum ya rufa rawani a kansa ko mayafi sannan ya rufe huskar sai sauran idan sa kadai hmm. eh? amawali wali wali sai in an yi rawani ko a yi rawani a yi rawani a ja haka a ko to shi ma zai shiga ciki amma ko da mayafi kai ina eh, da mayafi da ko da mayafi kai in ka je in ka je haji lokacin sanyi ko makka ko madina wannan abin da suke dorawa a kansu sai ga mutum ya ya dora a kansa sai yayi haka sai ya daura huskarsa idanunsa kadai kake gani to da gagan sai ka ji tsoro ya halatta ko bai halatta ba يا حلتا وقال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه إصابة جسماء عبد الله بن عباس من الله ياتتو أكينا تاردا رواني جسماء أصل جسماء أبو ميدتي mun gane ko to amma malaman hadisi saboda ladabi ga manzo Allah sai ce duk wanda ya fassara kalma yace manzo Allah ya so da rawani ko mayafi mai dafi ya muna na ladabi to yaya za a yi sai ka ce mai ruwan baki baki ko ka ce mai ruwan kasa kasa ko mai ruwan baki baki dan duk abin da ya hada aka danganta shi ga manzo Allah suka ce bai kamata a ce mai datti ba A kashi sai ce wa alaihi isabatu jasma'u alhadid wa jasma'u bi muhmalatayn wal madi zajjun nazifa mun gane ko ma'ana ku sai mai malam yace qultu hadha tafsirun fihi basha'atu yace wannan tafsirin akwai abin akwai abin da bai dace ba a ciki فلا ينبغي أن يفسر إصابة النبي صلى الله عليه وسلم بضد النظافة بداك أفسر روان من ظن الله أكباه إلى التبتابة تو يا يزاع كلمة تشيكة ميروان كتا كتا كو ميروان بكي بكي كو ميكالا بكي ba lallai ne zama mai datti ba wannan abin za ka yi ce baki ne amma yana da daki ba da ba ma'ana kalar sa da mai kura-kura ma'ana abin da ke so duk kalmar da za ka faɗa wacce ta dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ake so ka faɗa mun gane ko sai a ce mai ruwan ne shine ce wajen zama ibn al-asir anna dasma'a sauda'a Mana in ka ce rawani mai kala baki ai an huta ko ya fi ladabi da ce mai dashi saboda ne duk abin da aka dangana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bukatar ladabi na musamman ba za ka san wannan ba sai ka karanta rayuwar manzo Allah da hadisan manzo Allah malaman sunna kaga yadda ake fama na kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ba haka ba sai ka je kai ta fama kana bata lokacin ka ga hanya ka je ka kauce Allah sani wa qala anas أصاب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية كبرد أنا سيتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا يافا ما ياتي جيف ما ياتي سيئوتي يرواني دا دا مؤدشي هو يطورا أكنسا mun gane ko mayafi ana dora shi akan kafada ana dora shi aka amma rawani shi ka ake yi kadai ko to shi ne zai ba zai kafa hujja cewa ya halatta mutum ka kai rawani sa'annan ka rufe ka huskarka shine ne ake ce da shi da Hausa amma wani ko to menene dalilin cewa ya halatta kana da hujja eh to shi nan mu karanta saboda ya tabbatar ma cewa ya halatta sai dauko ma isfar hijira lokacin da za a yi hijira daga Makka zuwa Madina قال حدثنا Ibrahim, بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تتي هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين وأنس متانيتك مسلمي صحابي هجرة زوا حبشة وتجهز أبو بكر مهاجرا سيدنا أبو بكر يشين في ما زي هجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك da sayyidina Abubakar ya shiri shi ma zai hijira daga Makka zuwa Habasha duk inda za ka je ka samu kai addini duk inda za ka ne wurin da za ka je kai ke ba lalle sai nan ko ina ko kaza a'a duk inda za ka samu dama ka yada addinin Allah haka ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai hakuri kada kai gaggawa fa inni arju an yuzana li manzo Allah ya ce ma kai kai gaggawa kai hijira zuwa Habasha kai kai hakuri ina fatan za a bani izinin yin hijira sai mu tafi tare fa qala abubakar sai sayyidina na ya awa tarjuhu bi abi anta wa ummi na fanse ka da kuma hai iyaye na kana fatan za a baka izini kai kaura tun da hijira ba ta tare qala na'am sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh to sai sai na bakare san al'amari zai tabbata don ya ci kowa duk wani mutum da ka sani a kasan Makka ko Madina ko kwaryan duniyar nan ba wanda ya fi sayyidina Abubakar sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya fi shakuwa da shi da sayyidina Abubakar فحبس ابو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم يا سيدنا ابو بكر يا فاس تفيا يا ثور زوني يا زونا ina kiran mai manzon Allah zai ce li yashabahu saboda su tafi tare wa ala farahi ta inda indahu waraka samuri arba'at ashhur sai sayyidina abakar ya kawo ya zabo abin hawa nana abin hawa guda biyu ya zabo ya ajiye su ya waɗannan abinci za a ta ba su kawai abinci kuma iri kaza iri kaza da aka yi haka wata hudu saboda ne ya san duk da manzon Allah ya ce hayya babu babu babu a ce babu kaza ba taya ba kaza a'a komai na nan a kirhe sai tafiya fiya ki ai service ba dama cikin service wata hudu aka ajiye su ana ba su abinci mm. saboda me za su dauki dan adam a lokacin a duniya duk babu sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dawa sayyidina abubakar qala urwatu qalat aishatu urwa mai riwaya yace nana aisha da ke bada labari sai ta ce فبينا نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة تكي وترانا منا زوني أتكين جدم إر سيدنا أبو بكر جدا سكي زوني أكرانا فقال قائل لأبي بكر سيوان يتيقو يزيتي يا أبا بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا محل سيدي في غافة من الله زوا كما يا أما وليارك فسكتها mahallu shahidin ne imam al-bukhari imam al-bukhari zai karanta hadisi tun daga farko har karshe inda baka taba tsammanin za a tsaya a cire hukunci ba shi zai Allah zai hore masa yasa malamai duk sai da suka amince da shi duk wanda suka jama'a sai da suka sallama ga sai mai ba da labari ce ga manzon Allah nan zuwa tafe yana nan maza yana zuwa ga sifar da yake tafe da ita sai Imam Bukhari ya gane tun da sifa ce manzon Allah ke tafe da ita ya halaka ko ya halaka ya samu shiga ko bai samu shiga ba fi sa'atin lam yakun ya'tina fiha sai ga manzon Allah nan tafe tsakar rana lokaci bai saba zuwa mana irin wannan lokaci ba duk sa'an da mutum ya zo ma lokacin da bai saba zuwa ba kafin ya ma magana kai ma ka akwai magana mm. kafin ya faɗi wani abu kai ma ka hararo ka hango cewa akwai wani abu Hala mm. Abubakar. da aka ce abokar ga sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa sai ce fidan lahu bi abi wa ummi yace fansa na fanshe manzon Allah da iyayena hu bil arwahi law kana yuftala kullum bihi ba'da dhalali kadistala da a ce rayukan mu duk sun isa ma mu fanshi manzon Allah wai da ma sun isa da zai yi haka za a yi mun gane ko yace wallahi in a bihi fi hadhihi sa'a illa li amri yace wallahi wani abu muhimmi ya fito da manzon Allah wa haka yanzu ne yazo mana fa ja'a annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya shigo yazo fasta'azana ya nemi izini fa azina lahu aka bashi izini ya shigo fa azina lahu aw fa uzina lahu fa dakhala sai manzon Allah ya shigo ya zo da babban matsala mai matukan muhimmanci sirri confidential kenan cikin wata abu ne ba a son kowa ya ji <laughs> manzo Allah na shiga sai ce ma bakar duk wanda ke gidan a fitar da shi kowa ya ce saurani da kai kadai Allah sai sai na bakar ce ai matar ka ce ai ba wani abu ha ita ce mm. ahluka mm. ba abin ba komai kaman ba ka faɗa babu komai wa qala hina dakhala li abi bakr akhrij man indaka mm. duk wanda ke cikin nan a fitar da shi fa qala inna ma hum ahluka bi abi anta ya rasulullah yace ai ya manzo Allah ai iyalinka ne ba wani ba ko ba wani ba ba wani abin tsoro anan qala sai manzo Allah ce fa inni lan dai cewa ni قد أذن لي في an أم باني إذني أي من إذني na هجرة نهي كورا daga makka zuwa ina zuwa madina mm. qala sayyidina abakar na jin haka sai ce fasuhbata as-suhba aw yace tare da ni za mm. manzo Allah na fada haka yace da ni za a tafi mm. tare da ni za a mm. bi abi anta ya rasulullahi qala sai manzo Allah ce na'am haka yake qala sai sai na abakar ce fa khudh bi abi anta ya rasulullahi ihda rahilatayya hatayn dama wata hudu sai na abakar ya bar aka ajiye ababan hawa ana musu sabi mm. ana gyara su ana kulawa da su ana menene manzon Allah na fadar haka zai ba manzon Allah ma sai yayi ladabi yace ka dauki daya a bar hawan bi abi anta ya rasul Allahu akbar قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن كما قال الله آآ za a yi min kuɗi ne na biya mm. ba zan ɗauka kyauta ba mm. aikin Allah ne kowa na son ya fita kowa na sai samu nai. Mm. in ka ce a tara a yi kaza ka fara shirewa ka bayar mm. ko da kwabo ne sai manzo Allah ce bis saman mm. sai dai yi masa kuli na biya ba kyauta ba sai dai na saya قالت nana Aisha ta ce to me ya faru me ya faru an yadda ya karba ko ko sai da aka biya an tsallake mm. yace qalat nana Aisha ce fajahaznahuma hatta jihaz mm. muka shirya waɗannan ababen hawa guda biyu fiye da dijin da kake tsammani wa wada'na lahuma sufratan fi jiradi mm. sai muka saka musu sufura shimfidan abinci da shimfidan menene a cikin aljirab burgani ko ta jaka فقطعت أسماء بنت أبي بكر بنت, بنت أبي بكر قطعة من نفاقها لأكا هكا سي أسماء بنت أبي بكر تتأوكو مجنين تكو أبن تكي أوري تكيسة تتأو كربي تتأور باكين سلسان كو باكين برغان كو باكين جكر فأوقت به الجراب ولذلك كانت تسمى ذات النفاقين abin da yasa ake ce mata zata ya fita kai kenan kuma lahiqa annabi sallallahu alaihi wa Abu Bakar bi gharin jabal yuqalu lahu sahu sai manzon wannan abin sirri suka sani babu irin barnan da ba za su ba za su dauki telefon su yi magana za su dauki salula su yi magana za su faɗa za su yi menene da menene duk kuma ya kare a ya sai faɗa miki ai za mu tafi to yanzu sai suka tashi suka dau abar hawan suka je gari sau jabal sau suka shiga cikin kogo da rai uku suna ana ne kenan ana kwat za a yi tafiya mai nisa kuma yaya za a yi kuraishawa ba za su tsago ba yaya za a yi ba su yi barna ba yan kulle kulle ne ban da barna ba abinda suka iya amma duk abinda Allah ya kaddara zai tabbata sai ya tabbata mm, mun gane ko sai suka shiga da rai uku فمكث فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن ابي بكر وهو غلام شاب لقن فقف هنا kwana uku. Abdullahi dan Abubakar wani yaro ne mataki mai hankali mai hazaka wa mai wayayyen kai sai je tare da su ya kwana ya je kai musu dabbobin su kiwo in ya zo ya tasa musu madara su sha in aka ce karshen dare lokacin sahur kan asuba sai ya bi duhun dare ya zo makka sai a wayi gari da shi kurai ka yi tsammanin a cikin sai kwana suna kulle kullen su suna faɗa salula ne telefon ne rubuce rubuce ne kulle kulle ne suna yi abdullahi dan abubakar yana ji in magaruba ta yi almuru sai ya bi duhu ya je wurin su manzo Allah ne ka ji ji ga abinda ake kulla ga abinda ake kulla ga abinda ake kullawa yasa aka ce laqinu saqifun فيرحل من عندهما سحرا فيصبح مع قريش بمكة كبائس فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه duk makirce makircin da ke kulle kulle sai ya sauka kakaf hatta ya ake bi dina ya da almuru lokacin duhu sai je ba manzo Allah da sunna maka labarin abin da ya gudana mm. wayar a alaihi ma amir ibn fuhaira ashe amir ibn fuhaira shi ke musu kiwon dabbobin su abin hawan mm. maula abi bakr min hakan min ghanami shi ke musu kiwon dabban da za a tace musu madara su sha kwana uku da rai uku suna cikin kogo mm. fayurihuha alaihima hina tazhabu sa'atu min al-asha'i lokacin dare sai dawo da abubu abin kiwo ya tatse musu madara ya ba su haka aka zauna ko dare fa yabitani fi risliha hatta yanhita biha amir ibn fuhaira sai su kwana akan wannan madarar da aka kawo musu suka sha hatta yanhita biha amir ibn fuhaira har sai gari ya waye amir ibn fuhaira yayi kiran dabbobin za su kiwo bi ghalati yaf'alu zalika kullu lailatin min tilka layali as-salat inda ya tsaya da kissan kenan mahallu shahid ga manzon Allah nan tafi yayi mai باب المغفر babin da ke bayanin hukuncin kullan kwano ko ko kariya da ake sa kai ko sulke na kai me sunansa eh walkwali da kullan kwano ko walkwali da kullan kwano ko ma'ana ya halatta a saka ko bai halatta ba qala haddathana abul walid qala haddathana malik an az-zuhri an anas radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dakhala aam al-fath wa ala ra'sihi al-mighfar manzon hmm. Allah ya shiga Maska, shekaran da aka bude makka yana saye da ni kwani kwani ko kullum kwano ko kariya ko garkuwa hmm. babul burudi wal hibrati والشملة يتي البرود وهو جمع بردة wasu الباء الموحدة وسكون الراء وبالدال المهملة وهي البرود ce kisa'un aswadin murabba yace wata tufa ce baka daidai tsawonta da fadin duk daidai wanda ya ga mutanen kauye suna sa ko fulanin kauye zai ga eh, irin irin riga ce ake kawa baka amma da faɗinta da tsawonta duk ɗaya wal hibra abin da ake ce hibra bargo ne da ake kawo kasan yaman mm. wa'annan abubuwa duk suna ba su suna ne dangane da inda aka saka wannan ko irin zanen da ke cikin rigar duk tufa sai su ba shi suna mm. wa shamla da riga da ake ce shamla abinda za ka rufa ka yafa a jikinka قال خباب شكونا الى النبي صلى الله عليه وسلم خباب يتي من كي كارا ورن منزل الله صلى الله عليه وسلم وترانا صحابي سكشا وحلا هنكلي في تاجي كافري دا منافقي دا الظالمي دي سن غلزا musu suka ce al'amarin nan ya kai ya kawo mun rasa yadda za mu yi sai suka je bara mu je wurin manzo Allah mu kai kara sallallahu alaihi wasallama sai suka je suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwance akan eh, akan bargonsa mm. suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fitina tayi fitina wannan ya zaga wannan ya daka wannan ya kwace wannan ya hana wannan ya ce a toshe wannan ya ce kar a yadda mm. wannan duk baki daya ya za a yi mm. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi shi ba ku da hakuri ne ba za ku yi hakuri har lokacin da Allah zai kawo ai za waɗanda suka gabace sun kasance saboda fitina za a kawo mutum a haka rami a saka shi a kawo zartu a ɗora kan uwar kansa tun daga kansa ana gyara har zuwa kasa yace wannan bai taba zai taba sa ya dawo daga imani yace walakin nakum qaumun tastajiluna ku yi hakuri lokaci na tafe lokaci na zuwa ba irin wahalar da manzo Allah bai sha ba hmm. makullin kaba sai da manzo Allah ya zo aka hana shi hmm. manzo Allah ce wane yi a hankali hmm. ta kasa nun wata rana wannan makullin sai inda na ga dama na sa ba haka bane ba mu karanta ba anan da aka zo aka bude makka manzo Allah ya karbi yace ina su wani da wani hakkin ku ne ku je ka ba shi ke gaban mu ba <laughs> amma babu wahalar da ba ba mun gane ko wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal nabi mata nasrullah yace ala inna nasrallahi qarib inna nasrallahi qarib mm. nasara na tafi insha Allah mm. duk wahalhalun da ake sha dan menene baya hana tafiya baya hana cin nasara mm. lokacin nasara ya kai na komai ya yaye insha Allah insha Allah قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إتينا كفنشئنا تكيا ترد من الله صلى الله عليه وسلم وعليه برج النجراني yana tsaye yana yafi ko yana tare da wani bargo wanda aka saka kasan yaman ghalidul hashiya mai kaurin gefe ma'ana wani bargo ne na musamman da aka yi gefen sana da kauri fiye da cikin tsakiyarsa mm. fa adrakahu a Arabiyu, sai wani balarabin kauye ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa jabazahu bi hidaihi jabazatan shadida mm. yana zuwa da kama bargun manzon Allah kuma ya san manzon Allah sai ja da karfi حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بي حاشية البرد من شدة جبته yace ko da na kalli wuyan manzo Allah ko kafa da manzo Allah sai naga alaman tsananin jan wannan bargon da hannu thumma qala bayan yayi wannan ya gama na biyu sai ce ya Muhammad murli min malillahi alladhi indak yace ya Muhammad ka sa a bani dukiyar Allah da ke wajenka a wata riwaya yace ka sa a bani cikin dukiyar Allah ba dukiyar iyayenka ba atini min mali Allah la mali abi la min mali ummika wala abi ka bani daga dukiyar Allah ba dukiyar iyayenka ba فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله سيوي ويوي وحكي يكلي ثم ضحك سيما ذا الله يدعي لها ثم أمر له بأفعال يتي كباشي يتي يتي haka mazai eh. Eh, haka kama ya har aka ga alaman jan a wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya wai wai gai ai ya san su ne yan kauye ne sai dariya eh mun eh dariya sai ce kai ku ba ku baki ku ɗebi dukiya ku baki ki aka ɗebo aka baki ka to ka lafiya قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال يسير جاءت امرأة ببردة وتمت تزو دوان برغو كون مياتي قال سهل sai fahal yace hal tadri mal burda ko ka san menene al burda abinda ake ce mu bargo kenan ko kala yace na'am hiya shamlatu shine tufa ko mayafi mansujin fi hasiyatiha wanda aka fake gefen sa aka sassa ka gefen sa aka yi masa jiba matar da ta zo qalat ta ce ya rasulallah ya ma ya harfu ne ko yanzu fadar matar nan ya rasulallah da nan mutumin kauye da yake ya muhammad dai suke duk harfu da'i ya harfu da'i ma'ana wancan ba kauye ya muhammad kamar kace kai muhammad dan dama da me yazo da jafat inna kauya ko da ne ɗaya eh, yake da me ce mm. eh, sai ta yi ba zafi bane ba mushi haka yake haka yake mm. Mm. har ya dace duk sun amfani da harafin nida ya muhammad a'tini min malillahi wanda ta ce ya rasulallahi akwai bambanci ko babu wanne ne ya fi ladabi mun gane ko sai sa a ce ba kowanne namiji ba a ce ya fi kowace mace ba ko mace mace za a ce ba ta da hankali ko ba ta isa ba da mm. haka ne mm. amma ana ganin mafi yawancin mata ko mafi yawancin maza mm. amma ba za a ce ko wani namiji ya fi kowace mace mm. da kowa ba zai zama a ce ya fi kowace ba ko mm. <laughs> qalat tace ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inni ni wannan matar nasajtu hadhihi bi yadi aktukaha ni na saka wannan bargon da hannuna na saka wannan bargon dan na ba ka tafa na tafatar na ba ka saka ka san in ka san hanya ko ba san hanya ba ka san manufa ko ba san manufa ba ka san ina ake yaya ake samun ɗaukar ko ba sani ba فأخذها رسول rasulullahi sallallahu alaihi wasallam وسلم محتاجة sai manzo Allah ya karba madalla abinda ake so kenan ya zo ma ya dace lokacin da ake bukata akbar duk sa'an nan mutum ya kyauta mm. karba za ta nuna masa murna da abin da yayi din kada ka ki karba ko ka ce ai ka karba baka nuna cewa kana ka ji daɗin wannan manzo Allah sai ce karba muhtajan ilai mm. yana nuna ai wannan abin da aka baki yana bukatar sa dan zaka zo ga karshen abin manzo Allah bayarwa yi. Mm. ma'ana dan ya kwantar mata da hankali mm. dan ta ji daɗi manzo Allah ya karbi kyautar kuma yayi murna an yaba an gode ma'anar kenan فخرج إلينا وإنها لإزار da manzon Allah ya shiga gida kan ya fito sai muka ga wannan bargon da matar ta ba su sai daura ta ita ce ta shine bargon ya zama kwarjallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai daura mm. wannan kwarjallan ya samu abu biyu manzon Allah ya karbi abu ya yaba da abin abin yana da kyau ko ba da kyau ya yadda da abin kenan ko bai yadda ba yanzu kuma manzon Allah ya daura abin wannan bargon ya taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ebo ne mun gane ko fajassaha rajulun min alqaum wani ɗaya cikin sahabbai sai kama bargon haka ya gani haka yake ba ya gani fa qala sai ya rasulullahi asqini ha ya manzo Allah abani man muna bara muna fara muna roko ya manzo Allah abani qala na'am sai manzo Allah sai an gama an suka ce manzo Allah bai taba cewa Allah ba suka ce laula tashahhud kanat la la eh, la na'am ba dan tahiyya ashhadu alla ilaha illa Allah manzo Allah duk sa'an naka zo aka ce ana so ya manzo Allah a bani sai sai gashi ba ga shi yanzu wannan ma da zai muna ladabi sai a bashi ba mm. da wanda ya roka da ladabi in babu sai manzo Allah ce zauna kana zaune kan a ce kwabo sai zaune ya kawo sadaka ko ya kawo kyauta sai manzo Allah ce ina wannan da yaje yana roƙa ina nema sai ce ga nan manzo Allah bai damu ba daurin ɗan hamsin hamsin ne wazo biya ne murtaloli ne dan kwandaloli ne mai mai ciki ko da ne nan ne sai ce ku ba su shine mai bukata ya ka ah. sai ya manzo Allah a bari sai manzo Allah sai an gama an baka an bayar ai amma ba za a tsire anan a baki ba ko ga la sama sha Allah fil majlis sai manzo Allah ya zauna anan zaune lokaci da Allah ya ga dama sai manzo Allah ya tashi in maraja manzo Allah ya tashi shiga yana shiga sai ga ya tafi ya nade wannan bargo yake gaki Allahu akbar mun gane ko to a lokacin sai mai tsegu ne ko surutai ne ai baka ce ba dan me zaka yi haka dan me zaka mai manzon Allah ka san manzon Allah baya hanawa baya ruwa an ga mai kuma ka san yana so dan me zaka ba zaka zaka roka